الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرك وطن بالقيدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 watan dulkida shine watan 11 a cikin watannin musulunci yayin da daidai da ga watan bakwai shekara da sha bakwai. Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci na juma'a a nan yar kasuwa illilu, inda muke gabatar da karatu na mako-mako kafin zuwan liman kafin mu fara karatu akwai wani bawan Allah da ya tambaya kan wani hadisi da ake turowa duk juma'a juma'a da cikin hadisan da aka turo masa shine Allah subhanahu wata'ala wato ya karbe uzuri wajen abin da ya shafi matsalar tuba ga mutumin da ya kai shekara 60 ba ana nufin cewa idan mutum ya kai shekara 60 in ya tuba daga abu mara kyau ba Allah ba zai karba bane hadisin abin da yake nufi shine mafi yawanci mutumin da ya taso yana matashi ya saba da abu ya zama masa jiki har ya kai shekara 60 to da wahala abu ya yi barin shi shi yasa malam mai ashariya yake faɗa cewa shadidun alaiha tarku ma ta yana da wahala kan rai idan mutum ya saba da abu ya zama masa jiki ya iya barin abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala idan ya shigar da 'yan wuta wa hum yastarikuna fiha suna ihu a cikin ta suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ka dawo da mu duniya za mu yi aiki mai kyau ba irin aikin da muka ya kawo mu wannan matsayin ba Allah zai ce musu awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ba mu rayar da ku rayuwar da duk mai tunani ya kamata a ci yayi tunani ba waja'akumun nadir saboda ai mai wa'azi ya zo muku malamai suka ce annaziru na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa'azi ne aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ba mu da ku rayuwar da mai tunani ya kamata a ce yayi tunani ba ya ba Allah waja'akumun nadir mai wa'azi ya zo mautul ahad wal aqari mutuwar yan uwa da dangi da abokan arziki ka gaba ta ishi mutum wa'azi ba awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ba mu rayar da ku rayuwar da mai tunani ya kamata a ci yayi tunani ya ba Allah ba mutum ne kansa baki ne baki ɗaya da ana nan ana nan sai farin gashi ya fara fitowa ya zo yana rinjayar bakin har sai da aka waye gari a kansa baki ɗaya ka nemi bakin gashi ka rasa amma wannan bai sa shi yayi wa'azi bai gane cewa akwai tafiya a gaban shi nan gaba kaga da wahala ya iya bari kwaran gaskiyar gaske wannan shine abin da hadisin yake nufi Allah ta'ala ya mana tofi a abinda zamu yi karatu a kansa yau abu ne kwaya daya idan ba mu gama ba zan sa shi a na daya duk ranar da na dawo zan dora ne ya zama na biyu wani daga cikin ɗaliban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mu'azu bin jabal man huwa mu'azu bin jabal kafin in zo kan wane ne mu'azu bin jabal ya kamata in fara da malamin mu'azu bin jabal domin kullum kana gane nauyin ɗalibai ne idan ka kalli malaminsa kana gane nauyin malami ne in ka kalli ɗalibansu malamin mu'azu bin jabal ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya bugawa annabi tambari a ƙur'ani ya ce masa Muhammadun Rasulullah. Annabi Muhammad manzan Allah ne ɗan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu Allah ya faɗi sunan annabi Muhammad gurare guda huɗu a cikin ƙur'ani. Ya faɗa ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun ƙarƙalat min ƙablihin rusul. afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala asbayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin Allah ya sake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sannan Allah subhanahu wata'ala ya tsara fada yace wa amanu bima nuzila ala Muhammadin sannan yace Muhammadun rasulullah idan an ce Muhammad shine mutumin da ya tara duk wani abu da ake bukata na alheri sannan babu wanda Allah subhanahu wata'ala ya zazzaga wa yabo a sama ko ƙasa kamar annabi Muhammad kuma duk duniyan nan sama da ƙasa babu wanda Allah ya fi ƙauna yayin da annabi ya fi san Allah sama da komai sai Allah ya fi san annabi sama da komai kuma wannan shine malamin mu'azu dan jabal don haka zan faɗi taskiyar da Allah yi wa malamin mu'azu bin jabal a ƙur'ani duk malamin da za ka ɗauko a duniya sai ka shiga ƙur'ani kaga za ka iya ɗauko irin wannan taskiyar ka bashi lokacin da annabi ya je baitul muqaddas aka yi isra'i da mi'raji da shi ya dawo a dare ɗaya kafiran maka suka zo suka cewa annabi ƙarya yake me je ba da suka zo sai suka ce ya daga kafar shi ɗaya haka sai annabi ya daga ɗaya sai suka ce to ya daga su guda biyun haka sai ya ce to ai zai faɗi sai suka ce kaga ƙaryar banza mutumin da bai iya tsayawa ba kafafu kuma shine zai fi ya je sama ta bakwai to ya aka yi kaje sama ta bakwai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ana yawo gida-gida a ce kaji abinda abokin naku ya ce yace mai yace ce ya faɗa ne ce ya ji baitul Muƙaddas sannan ba nan ba ne abin mamaki ya je sama sannan kuma an kai shi aljanna ya gani sannan ya je wuta ya gani duka a dare ɗaya ya dawo sai da na abubakar ya ce ya faɗa haka aka ce ya ce wallahi idan annabu zai faɗa abin da ya fi wannan sai na gaskata shi ya ce babu yadda za a yi muna tare da mutum yana cewa an kawo masa wahayi da safe, an kawo masa wahayi da yamma in gaskata shi kuma ya faɗi wannan in ki gaskata shi to shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taskiya zakkahu fi aqlihi Allah ya tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma dalla sahibukum wa ma gawa abokinku bai bace ba kuma shi ba halakacce bane abin da yake sa mutum ya zama batacce ko halakaki in ma a yi karatu ba don aiki da shi ba ko a yi aikin addini ba karatu Allah ya kore ma annabi wannan sifar guda biyu abu na biyu Allah zakkahu fi sidiki ya tsarkake annabi wajen gaskiyar shi ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi bai yin magana ta son zuciya in huwa illa wahayin yuha abu na uku zakkahu fi ilmihi Allah ya tsarkake ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace allamahu shadidul quwa wanda yake sanar da shi abin da ya shafi Allah shine ma'abucin karfi mala'ika jibrilu abu na hudu zakkahu fi basarihi Allah ya tsarkake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma zagal basar wa ma tsaga duk abin da ya shafi Allah wanda annabi ya gani bai taba karkacewa ba dama ko hagu abu na biyar wa zakkahu fi fu'adihi Allah ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad yace ma kadaba al-fu'adu ma ra'a tunda annabi yake duk abin da ya shafi Allah wanda zuciyarsa ta gani annabi bai taba karyata shi ba sannan wa zakkahu fi sadrihi shine na shida Allah ya tsarkake annabi a kirjinsa yace alam nasharaha laka sadaraka ashe ba mu bane muka bude maka kirjinka sannan Allah ya madaukakin sarki wa zakkahu fi zikrihi Allah ya tsarkake wajen ambatan annabi ya ce masa warafa ana laka zikiraka shi yasa in za ka shiga musulunci kana cewa la ilaha illallah dole sai ka hada da muhammadu rasulullahi da za ka faɗi ɗaya ba ɗaya wallah ba za ta shigar da kai musulunci ba shi kaɗai ne ba yadda za a yi a zo kiran sallah da an kira sunan Allah to sunan annabi ne zai biyo ba baka da ikon yanzu a sallah ka sa sunan wani malami a duniya kowa ya shi a kiran sallah shi yasa wannan ita ce daukakawar da Allah subhanahu wata'ala ya mu ambatan annabi sannan wa zakkahu fi tuhurihi Allah ya tsarkake annaba a tsarkin shi yace wa an anka wuzraka sannan wa zakkahu fi hilmihi Allah ya tsarkake hakurin annabi Muhammad yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sannan wa qasama Allahu jalla wa ala bi hayatihi Allah ya rantsi da rayuwar annabi yace la amurka ina rantsuwa da rayuwarka innahum la fi ya ya'mahun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki annabi wato wanda yake ya yi buɗe gare shi buɗe mai girma ya ce masa inna fataha na laka fatahan mubina sannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi taimako wanda yake mabuwaye ce surukan Lahu, nasaran aziza sannan Allah da zai rike alƙawari da annabawa ce wa iz akadna minan nabiyina mithaqan sai ce wa minka saboda girmama ragowar annaban sai aka ce wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam akadna minhum mithaqan galiza saboda girmama shi sai Allah ya amfani da damirul kitab shi aka saka sunansa amma da musa da nuhu da ibrahim aka saka sunansu to wayannan annabawan guda hudu idan ka cire shi shine babban ga gabaki daya da annabi nuhu da musa da isa da nuhu da ibrahim yau da za su dawo duniya wallahi ba su isa ba idan annabi ya yi fatawa fatawarsa ta gogayya da fatawar manzan allah babu yadda za a yi da wani a cikinsu zai dawo duniya in an je gaban allah ya tsira sai in ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallama kowane annabi kafin Allah ya aiko shi sai da Allah ya ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum lama atitakum min kitabin wa hikmatin ko iz akhadna minan akhadna yayin da muka riƙe alƙawari da annabawa lama atitakum min kitabin wa hikmatin Allah ya ce summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu idan annabin yazo Allah ya ce za ku yi imani da shi kuma za ku gaggata shi qalu a aqar qalu aqaranna sannan suka tabbatar sun yadda da haka sannan Allah ta'ala ya ci gaba da aiko annabawa a doron ƙasar nan sannan shi kaɗai ne annabin da Allah ya ce wa da saufa yi otika rabbuka Allah zai ta ba ka haske ka yadda shi yasa duk ɗalibin da ya san balaga ya san nahau ya san fi'ilin a atsayi wutsi ya ta'adda ila maf'ulin bihi guda biyu sai aka cire guda ɗaya sai ba a kawo ɗaya ba don Allah ya nuna maka abin da zai ba annabi yana da yawa ba abu bane wanda yake yana da iyaka sannan Allah ya ce ya bashi alheri mai tarin yawa inna a atsayina kal kautsar sannan Allah ya kalle shi gabaki ɗaya ya tattare shi ya ce masa wa na kala ala khuluqin azim kai kana kan wasu irin ɗabi'u wanda suke manya wannan shine malamin mu'azu bin jabal wanda mu'azu bin jabal ya koyi karatu a gabansa ya tabbata a cikin musnad na al-Imam Ahmad daga Abdullahi dan Mas'ud babban dalibi a babban makaranta ta Annabi Muhammad makarantar da duk duniya ba irin ta kuma babu malamin da ya isa ya fitar da dalibai zakakure irin yadda wannan makarantar ta yi domin su sun koyi karatu daga bakin wanda bai yin kuskure duk wanda ya koyi karatu bakin wanda yake kuskure da wanda ya koyi karatu a bakin wanda bai kuskure ka san ba ɗaya suke bakwa yake cewa inna allaha nazara fi qulubil ibadi Allah ya kalli zukatan mutanen duniya ga baki ɗaya fa waje da kalba Muhammadin khayra qulubil ibad sai Allah ya ga zuciyar Annabi Muhammad ita ce zuciyar da tafi kowa ga baki ɗaya fastafahu li nafsihi wa ta'asahu bi risalati sai Allah ya zaba Annabi akan kin kanki shi ya aiko shi da manzanci ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم da Allah ya zaba annabi sai ya ƙara kallon zukatan mutanen duniya ga baki ɗaya fa wajada qulubi ashabihi khayra qulubil ibad sai ya ga zuciyar sahabbai ta fi zuciyar kuma kowa tsarki bayan annabi waja alahum wuzara anabiyhi sai Allah ya sanya su sune wanda za su taimaki annabin shi yuqatiluna ala dini da su suka tashi suka dinga yaƙi akan addinin nan har kake ganin addinin ya kai duk inda ya kai a duniya sahabbai suke wannan aikin shi yasa wata magana ta Abdullahi dan Mas'udi ya faɗa yake man arada an yastanna wanda yake so zai koyi da wasu mutane sai yace fal yastanna biman qadama ta kai koyi da wanda suka mutu yace fa innal hayya domin mutumin da ka ganshi yana da rai yanzu yace la tu'manu alayhi fitan karka amince mai cewa ba zai iya fadawa fitina ba da dama mun ga wasu sun taso akan sunna wasu sun koma qalaqatu wasu sun koma shi, a wasu sun koma wani abu kuma suka je suka mutu a can sai ce ulaika a sahabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen da suka mutu suka koma zuwa ga Allah lami lafiya lau yace su ne sahabban annabi yace kanu afdal hadhihi al-umma sun fi kowa a cikin wannan al'ummar a barra haƙulubin sun fi kowa zuciya mai biyayya ga ɗa'a ga Allah abdullahi ɗan masa'udi ya ce wa a'a maƙaha ilman sun fi kowa ilimi mai zirgi don wallahi duk abin da sahabi bai gane ba a wajen malamin shi annabi to ba malamin da a duniya zai zo ya karantar da ke karanta wanda za ka gane abu shi yasa ɗaliban da suka zo bayan ɗaliban annabi wato tabi'ai ana auna fahimtar addinin su ne da ta sahabbai katta su ta ci karo da tawa ta sahabban annabi domin malaman tabi'ai da malamai ba su kai malamin sahabbai ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka yake cewa istarahum Allah li suhbati nabihi Allah ya zaɓi mutanen nan ne don su abokantaka da annabi wal iqamati dinihi kuma dan su tsayar da addinin annabi Muhammad da kai yace fa'arifu lahum fadlahum ku yi kokari ku san falalar wa'ancan mutanen biohun kuma ku bi su ala asarihim ala akan gurabun su wa tamassaku ku yi riko bi mastata'atin min akhlaqihim wa siyarihim da abinda za ku iya na ɗabi'unsu da tarihin su sai yace fa mun kano ala hudal alal hudal mustaqim don wasu suna kan tafarki madaidaici wayannan sune ɗaliban da muke magana ɗaliban annabi Muhammad da ittifaƙi na malaman duniya sahabi shine wanda suka haɗu da annabi yi imani da annabi kuma ya mutu akan imani rana ɗaya Allah ya maka gaman katar a ce ka annabi ya jagoranci sallah kai kana mamu shi zai dago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamdahu kai ka ce rabbana wa lakal hamdu ya fi duk duniya da abin da ke cikinta, sannan wanda ya ga annabi rana ɗaya ya rayu da shi malamin sun yadda da shi ta bambanta da wanda ya zo bayan annabi kowane irin aiki ko zai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne abu na farko to malamin wannan sahabi da yi magana a kan shi babban malamin shi shine annabi Muhammad ban tsammanin ko kowa zaka ɗaka a duniya a babun malanta ya kai wannan malamin babu to in ku wannan malamin ya fi malamin kowa a duniya to dole ɗaliban shi sun fi ɗaliban kowa a duniya bai taɓa yi wa ya tabbata a cikin siyaru a alamin nubala na shamsuddin abu abdullahi muhammad bin ahmad bin usman bin qaimas az-zahabi al-imam az-zahabi ya rasu hijirana da shekara 748 ya kawo a mujalladi na ɗaya a shafi na 144 a tarjama ta 86 yace mu'adh bin jabal ibn amr ibn Ausi al-ansari mutumin madina ne kuma sahabban madina dama annabi ya kalle su ya ce alamatul imani hubbul ansar alaman kana da imani to aga kana kaunan sahabban madina wa alamatul nifaqi alaman kai munafiki ne annabi ya ce bugdul ansar in sahabban madina ibnu a'id ibnu adi bin ka'ab bin amr bin ulay bin sa'ad bin ali bin asad bin sarida bin yazid bin jisham bin al-khazraj al-imam az-zahabi yace as-sayyid shugaba al-imam imam abu abdurrahman al-ansari al-khazraji al-madini al-badari ya halatta yakin badar sannan shahid al ya halatta aqaba da akai ya halatta yakin badar da nassin qur'ani Allah ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya ji yakin badar yana da imani Allah ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah wannan fi'a din da sai yaki saboda addinin Allah ya daga ma'azu ɗan jabal yana cikin su sannan ya halarci aqaba da aka yi lokacin da aka taso wa annabi ake kokarin sai an kashe shi bayan ya tura mus'ab bin umar ya zo ya karantar a madina kafin shekara ta zagayo an samu wajen mutum ɗari tsakanin maza da mata sun musulunta yana daga cikin mutanen da aka zo aka yi akaba saniya suka cewa annabi ya baro makka ya dawo madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai annabi ya isar da saƙon Allah a wannan lokacin yana shaban amara yana yaro matashi ko gemu bai fara ba tarjama ta mu'azu bin jabal ta zo a cikin littattafai da dama saboda matsayinsa ya zo a cikin musnad na al-imam ahmad a mujalladi na biyar a shafi na 427 da kuma shafi na 480 da kuma tabaqat na ibn sa'd da tabaqat na khalifa da tarihu khalifa da at-tarikul kabir na al-imam al-bukhari da kuma at sabir nashi da kuma al-ma'arif da kuma al-jarh wa tadil da mashahir ulama'il amsar da al-istibsar da kuma hilyatul awliya da littafin al-istiab da tabaqat shirazi da littafin ibnu asakir da usdul gaba da tahdhibul asma' wal lughat na al-imam an-nawawi da tahdhibul kamal da duwalul islam da tarihul islam na imamun zahabi da al'ibar da tafkiratul hufar da majma'uz zawa'i da tabaqatul qurra da tahdhibut tahdhib na ibnu hajar da al fi sahaba da tabaqatul hufar da khulasatul tahdhibul kamal da shazaratul zahab duka sai da suka kawo wannan tarjuma ta wannan babban sahabi na annabi muhammad walahu iddatu ahadith yana da hadisai da ya ruwaito barka ko a cikin sahabbai suwaye ɗaliban ma'azu ɗan jabal rawa an cikin ɗaliban da suke karatu a cikin sahabbai wajen a mu'azu ɗan jabal akwai abdullahi ibn umar abdullahi ɗan umar mun san matsayin abdullahi ɗan umar kuwa yana zama a gaban annabi tare da mahaifin shi umar ɗan khattab al-imam al-bukhari da ya buɗe a bukhari babu tsarihin imami mas'alatan fi ashabihi babin da yake magana halaccin malami ya ɗauko wata matsala ya je hota cikin ɗaliban shi li yaktabira ma inda kun mai ilimi dan ya gwada ya gaya matsayinsa yake a wurin ilimi lokacin da annabi ke wannan tambaya Abdullahi dan Umar yana wajen to Abdullahi dan Umar din nan ɗalibi ne na Mu'azu dan Jabal yayi karatu a gurin shi akwai wato akwai Ibn Abbas habru hadhihi al-umma wanda annabi ya kalle su yi sai, Allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil yana ciki akwai Jabir dan Abdullahi akwai Anas dan Malik akwai Abu Umama akwai Sa'alab al-Khushani akwai Malik bin Yakhamira akwai Abu Muslim al-Khawlani akwai Abdurrahman bin Ghanam akwai Junanatu bin Abi Umayya sannan wa Abu bariyata abdullahi bin qais sannan wa yazid bin umairata sannan wa abul aswad ad-duwali wa Kasiru wa bin murra wa abu wa'il sannan akwai ibnu abi layla wa amr bin maimun sannan akwai al bin hilal akwai masruq yana cikin tabi'ai da makamantansu albarkar rayuwar mu'azu dan jabal mu'azu bin jabal ya musulunta yana da shekara goma sha takwas. kaga lokacin yana farkon tasowarsa na ƙuruciya farkon lokacin balaga a lokacin ya musulunta a tsa ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas ya ce aslama mu'adu wa lahu ashara sana mu'adu ɗan jabal ya musulunta a lokacin da yana da shekara goma sha takwas ne qatada ya ruwaito daga anas ɗan maliku a cikin bukhari da muslim yace sa'altu Anas bin Malik man jama'a al-Qur'ana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na tambayi Anas dan Maliku da waye da waye suka haddace Qur'ani suka tara shi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da rai fa qala sai yace matan nabi annabi ya rasu a Madina a lokacin walam yajma'il Qur'ana ghaira arba'atin kulluhum min al-ansari babu wanda suka haddace qur'ani a cikin ansa banda muhajir banda waɗannan mutanen akwai ubayyu bin ka'ab sannan abu darda sannan akwai mu'azu bin jabal yana daga cikin mutanen da suka haddace qur'ani kafin annabi ya bar duniya kuma zuwa ga Allah sannan wa zaid bin thabit wa abu zaid wannan yana cikin su muhammad bin sahal abi khaisama an abihi yace kana allazina yuftuna wa'anda suke bada fatawa ala ahadi rasulillahi salafatun min almuhajirina akwai wa'anda tun annabi yana dare suna yin fatawa akwai uku daga cikin muhajir Umar wa Usman wa Ali sannan wa salafatun min al akwai Ubay bin Ka'b wa Mu'az wa Zaid wayannan mutanen uku tun annabi yana dare suke yin fatawa sannan ya zo daga niyarin al'aslami ya ce an na umar kanan ya tashiru ha'ula'i fa zakara minhum mu'adal umar yakan kira wa'annan mutanen ya nemi shawararsu cikin wa'anda yake neman shawararsu har da ma'azu ɗan jabal wa rawa musu bin ali bin riya daga baban shi ya ce katsaba umarun nasu bil jabiya wata rana sai da na umar yawa mutane kutuba da ya gama sai ya ce man aradal fitaha wanda yake neman fikihu na addini sai a ce Mu'azu bin Jabalin ya tafi wajen Mu'azu dan jabal sai da na umar fa wa rawal a'mash an abi sufyan qala yati haddathani ashiyakhun minna anna rajulan gaba an mar'atihi sanatayn wani mutum ya yayi tafiya ya bar matarsa shekara biyu fada da mijin ya dawo hiya kubla sai ga matar tana da ciki Fata umar fata umar sai mutumin ya zo wajen na umar radiyallahu anhu fa hamma bi rajmiha sai umar ya ce to tunda mijin ya tafi ya batta ba ciki shekara biyu ya dawo to wannan alama ne cewa ta yi zina abinda ya kamata a jefa matan nan kawai fa qala lahu mu'adh sai mu'adh bin jabal yana majalisar lokacin da sayyidina umar ya zartar da hukunci sai ya ce in yakul in yakulaka alaiha sabilun yace in kana da iko idan wannan matar ana tuhumar ta tayi abu a da haddin Allah a kanta ai falaisa alaka falaisa laka alama fi batniha sabilun ai dan da ke cikin cikinta shi baka da wani iko akan shi tunda yanzu akwai da a cikin cikinta bai yi wa a hukunta ta a hukuntawa dan da ke ciki dan wala zurun waziratun muzrami ko kokara yace dole a jira sai dai ta haihu tukunna in ma hukunci za a yi mata faƙali lahu ka hafi sai na umar sai ya ƙyale shi fawar gulaman sai ta haifi yaro ba na annahu yushbihu abahu ana haifan yaron ya zo duniya sai gashi da yaron da uban sun yi kama ɗari bisa ɗari ba bambanci قد خرجت faƙalar ثنياه فقال الرجل هذا ne shi kanshi mutumin da aka haifa zo yazo ce Masai na Umar wannan kan bana shakka ɗana ne domin mun yi kama da shi ɗari bisa ɗari kamance ce ne yadda ko kokonto babu to faƙala umar sai sai da na umar a lokacin ya faɗa ya ce ajizatin nisa'u matan duniya sun gajiya an yalid na misla mu'a ya ce wata mace ta gajiya nan gaba ta haifi ɗa irin mu'azu ɗan jabal ya ce wa laula mu'azu la halaka umar ya ce ba don mu'azu yana wannan majalisa ba da umar ya halaka da ya kashe wanda bai kamata ya kashe shi ba wannan shine mu'azwa mu'azu bin jabal to akwai dalilin da yasa nake wannan karatu yanzu a na san ba zai mu wasu dadi ba amma ni ba abin da ya dame ni ko ya ma dadi ko Allah ya sa kai ya ma dadi tunda aka taba sahabin annabi Muhammad wallahi duk wanda zaka dauko bayan annabi in dai sahabi ne kowaye shi darar da shi da mutumin tafi sama da ƙasa kuma wallahi ba dalilin da zai samu zo muna rikici da shi'a suna taba sahabban annabi wasu su zo mana yanzu kun san cewa an ci an kai an fara cewa yanzu abubakar siddiqu shi ma ba faqihi bane wai abubakar siddiqu shi ma bai daga cikin fuqaha sahaba bai gane addini ba abubakar siddiqu fa kuma wai fahimta ne to wani abubakar bai gane addini ba uban wa zai gane addini in abubakar bai gane abu idan na kudiri ciya wa kana abubakar na a'lamana abubakar ya fi kowa karatu a cikin mu ana gane karatun malami ne da ta tabbatar shi akan fitina in ta taso tunda abubakar ya shiga musulunci har annabi ya bar duniya babu wata fitina da ta taba zuwa ta girgiza sai da na abubakar to su wasu mutane yanzu ba addinin yake damunsu ba a shikasu ne yake damunsu shine a kare mutuncin wani ko da annaba da sahabbai za su tozarta kuwa mu kuma za mu yi haka ba wallahi da sahabbai da annabi mutuncin su yafi mutuncin kowa a wajen duk kuma wanda nasu ya ci karo da nashi to nashi za mu taka don mu kare nasu dan kai an zubar da mutuncin ka ba abin da zai faru ba abin da zai samu addini amma daga lokacin da aka zubar da mutuncin annabi da sahabbai to shikenan magana addini kuma ta riga ta yi ta riga ta lalace ta rushe to wannan shine yanzu mun faɗi dai malamin wa mu'az bin jabal shine annabi muhammad to duk malamin da zaka dauko ka dauko shi idan malamin mu'az ya miƙe maga malamin da zai iya miƙewa in yana wajen bai iyawa ya tabbata a cikin sunan ibn majah al'amash amash bin shamr bin atiya yake cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa wa sahabban annabi in suna tattauna matsala ta ilimi idan mu'azu dan jabal yana cikin su nazaru ilayhi haibatan lahu sai an kalle shi saboda kwarjinin da Allah ya bashi a gidan karatu ya tabbata a cikin sunan ibn majah da kuma musnad at-tayalisi da kuma sunan at-tirmidhi ya kawo ya kawo shi babu munaqib muazu bin jabal babin da ke magana akan matsayin mu'azu ɗan jabal wa Zaidu bin sabit da Zaidu dan sabit wa ubai wa abi ubaydah bin al jarra radiyallahu anhu a hadisi mai lamba ta 3790 tada yake cewa daga Anas ɗan Maliku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce arhama ummati bi ummati Abubakar annabi ya ce wanda ya fi kowa tausayi a cikin wannan al'ummar babu kamar sai da na abubakar sannan ya ce wa ashadduhum fi dinillahi umar wanda ya fi kowa tsananin riko da addinin Allah babu kamar sai da na umar hadisi yana cikin bukhari kitabul iman annabi da Alimamul bukhari ya kawo babu tafadulul iman ko babu tafadul ahlul imani yace nayi mafarkin na ga kowa da riga iya kirji amma annabi ya ce na yi mafarki na ga sai da na umar rigarsa tana jan ƙasa aka ci ya rasulullah da mai ka fassara wannan mafarkin ya ce na fassara shi da addini ne sai ya ce wa asdaquhum haya'an usman annabi ya ce wanda ya fi kowa tsananin kunya cikin wannan al'ummar babu kamar sai da na usman shi yasa ya faɗa ya ce ala astahayi min rajulin tastahayi minhu mala'ika yanzu ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba ok da ɗaya da karatu ne eh. bismillah محمد صلى الله عليه وسلم تشوف انا على والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سيدنا تأتي مكانا بتأمرني نجامل من أمر الله أكثر من بيانه bayanin da zai yi ɗayan uwa na neman taimako ne kamar yadda suka ji juma'a ya yake na yi bayani a kan bayan allah wanda wasu da suka fada musu har cikin magana a ina cewa ba ina gaya muku wani ku san da kuke ku ba da ba wanda ku yi mai yake ba ha na dai gaya muku da yake yin kowa ya kan hali da kuke ba da daɗewa ba mun gani an kasuwa da wasu da kafafen labaru yadda aka yi wa wasu bayan allah mamman yadda bayan wasu shekaru suke tare da shi wasu an haife su tare da shi saboda haka shi ne allah mai girma da wata yake cewa wanda ba mu musulmi ba babu amana tsakanin da su babu ko kun yi amana sai ya ce amana dabbobi da aka yanka ba ba ma wani a dabban a yanka ta masu su sai aka ce a sami makogoron kafarta wannan cibiyar kafa sai a dace a dace gefe kaga ba yadda za a yi samuwa ta tafiya ba yadda za a yi kare tafiya an lera su da yawa bayan bayan allah da aka talwantar da rayuwar wannan abu kamar yadda ya faɗa maku a jangar abin da ya faru a jihar kaduna na kwana-kwana inda abin ya faru yana da nisa da yake ajanda ce suka faffaɗa wa junan wanda bai zuba bai gani ba har yaro ne shekara biyu an yanka ne ɗaya da yaro ne shekara biyu sannan mata kamar yadda na gaya ba an taso wasu matan guda biyu ɗaya da su za ta haihu ko yau ko gobe ko yanzu ko an jima ɗaya haka haka aka yi tsarin cikin ana jefawa cikin ciyawa bayan an gama jefawa nan aka kwanton da su aka a kara musu a aka yi suna harbe-harben nan aka kawo taya aka jefa a saman su duka aka kona yan uwansu da suka ke suna neman su ba zai su sai da suka fara ganin cikin ka na kafin su da inda aka kona kuma ga su an yanka sannan suka gane wani ne su ne na su to ba ma wannan ba gidajen gidajen yanzu akwai wanda wallahi sun shekara kusan ɗari a wuri jikokin su jikokin ko duk inda aka amina suna nan sun sassai turere da dama sun yi noma da suturunsu da abincinsu da duk abin da suka mallaka bayan kisa an kona an rusa duka an kona an rusa wasu da dabbobi kuma ba a san kan sai dai yanzu ana nan ana kan kuma amma su ke da cikin su Allah ya gaya mana wa minkum fito inda aka yi wannan abu akwai wani wanda yake cikin ciki amma ya fara dabbobin shi yake tafiya da je da ciwon su wallahi da gawo da su ne sa su yi da su yi sannan yake tafiya har sai lokacin da wata girki na kwanta namun akwai wani gari gaba daya da aka ce da suka da suka ta suka ce kar wannan da ne su suka kare da suna taimako wannan bayan Allah suna kawo su saboda haka sun wasu wasu suna nan cikin kasuwar maganin wuri daban daban daban wasu na cikin kajin ke su ana hali da ake akwai wani dokta wanda an da mashi albarka tun da safe abin da muka ke ya kira mu yake zai ba da gudunmuwoyi mu sami likita ko nan wani zai taimaka ma wannan bayan allah a rika duba lafiyar zai ba da malam zai ba da malam yanzu haka sun sake abin da muka ke wa'annan bayan Allah ba wanda zai taimake su ba ba da gudunmowa Allah ta kama shugaba rana a cikin da wani gusba ya ce mai nan ne ma shugaba na kungiyar igara su duniya wai ta musu sunna ya ce mashi bani sami umarni da wani sa wallahi har da ina gida ina kusa da siga ya yarda mun sanda to Allah ya taimaka abin kusa da siga wai a musu sunna ya za a yi a kai ka san wannan abu kuma kai hudu ba a wani masallacin nan bayan allah nan ta ga tsari da suke ciki ka je da ke da ya ka ce wasu ya ba su da muke ne ne ba kuma ke shugaba bai a yi haka kai da kuma ne shugabanci in na yi haka ina iya mai amma yanzu da ka ba da umarni kaga duk shugabannin masallatai a yau an ba da umarni amma shi kanci ya yi kokari ya nemi tufafi kusan buhun da uku duk kuma sababbin tufafi ya kuma nemi kuɗi wajen dubu arba'in ya kira ne ya zo ta tsara da kafin a nemi taimako juma'a nan da zuwa a tsara da makamu idan ka ce wallahi ne ya ce ka ce ya kama amma ta ne akwai wanda ta fito a cikin kakar magani ko zan da ake cikin bawa da ya wata tana da yanzu da yaya wasu da suna saboda haka wannan da yi ne ta a kai a gani mako na kuɗi da sutura har da abin shi ma duk wanda yake da shi tara daga mun tara mun ba da gudunmuwa mun taimaka musu da kuma kayan kamar yadda na gaya akwai mai dubu hamsin a wannan fata da ake akwai mai dubu ɗari to gidan gaba ɗaya an kone an kone abincin kasa suturar su gaba ɗaya an kone ba su da kone saboda haka aka ba da umarni muna fata za a taimaka a ba da yin ruwa bayan jama'a sun ƙara ruwa in sha Allah zan sake bayani ko kuma malam mai wa'azi inda ya yi mutum neman taimakon na ya sake kiran jama'a ya sake gaya musu ni ba shi na sake sake magana saboda haka a yi kokari a fara kowa ya kawo wani wannan shi ne muna fata Allah ya ba da ikon taimakawa ya ba da ikon ba da gudunmuwa mai kauri shugaba a duhu ke amfani da shi ya ce kuma kuma zama da ya ممكن تكون فيها الحمد لله من أفعال على ذلك الحين هو بعض من الوضع إنكم إن جماعة الآن تروى تسد مال بي أبلاع تاج الجاو حقا المكان يجايا من من أفعال على ذلك ومن الله يجيني متاج من أفعال المكان هو يجب أن يكون ko ya ce a haɗu a wuri guda amma idan na ba haɗu kowa can ne to kai yi ne bai haka ya faɗa ba ya san gidan ubangi kawai kare ne mace don ka so ya in dai kowa ya rana ta ba ta yakan gidan ubangi to mu ma yanzu rana ta ba don san ina bari mu da ke cikin wani sun san gidan shi a yanzu ba su ba mu kauri da yin mu samu mai makama wannan bayan Allah suna da dabbobi ba ba su da ba amma wani ma bai san inda dabbobi suke ba wasu sun fita daga cikin eh, nan din ma din gaba ɗaya dabbobi sun fita ba wanda ya san da ba wani cewa ya yi wani mai ɗanguwan na sayar mawa ne gona ta dubu ɗari uku yanzu in kashe gona ta za su kawo hannuna saboda haka muna fata gwamnati su ɗauki mataki irin wannan wallahi zaran an ce wanda suke wannan aika-aika an hukunta mutum biyu ko uku a faɗa ba duniya an sami da kaga saboda babu da kaga yau yau ne suke wai an kawo wani yaro ya tafi dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar amma a yi yanke mutum hukuncin ba tara za a ba ta yi ba ni ta ɗaya na ba ina ji da ma da yawa suka duk wani ma a dokin amma wani ya ɗauke rai wani ya sata miliyoyi ba miliyan ba amma ba a ɗaure su ba ko ɗaure ma ya yi shekara kaza amma a wannan kotu ta yi ne hukuncin kisa ta kara ta yi saboda haka Allah ya tsarka mu malamin sunna ne a ƙarin bayani dangane da matsalar da malam ya yi an gane a ana biyar eh? ƙarin bayani dangane da matsalar da malam ya yi bayani babban matsalar ahalin suna a najeriya ko musulmi mun rasa iyaye ne irin su mala abakar bu wanda in abu ya taso za su haska ma al'umma in tana cikin duhu ne su gane ina za ta a wannan shi ana nuna mun cewa lokaci ya yi amma a lokacin da muke cikin bikin sallah a nan a mambilan nan fa mutanen da aka kashe fa sun fi mutum 300 ba ba wai maganan saniya da shi malam yake ba a'a mutanen da aka kashe sun fi mutum 300 kwamandan sojoji na wannan yankin yana faɗa da kanshi ya ce irin wannan ta'addancin da aka yi na kisa ya ce ko 'yan boko haram ba sa irin wannan ina da shi a wayata wanda bbc suka ɗauko rahoto ya faɗa ya ce ko 'yan boko haram ba sa irin wannan ta'addancin ya ce kuma wanda yake maganan nan fa ba fa musulmi ba ne fa kaga an yi kisa ta yadda wanda ba musulmi ba ya kasa daurewa ya fito yana faɗan irin nau'in kisan da aka yi sai ka san ta'addancin da aka yi kuwa ba na wasa ba amma da daman mu ba a sani ba kafin ka shiga ba wannan an yi eh, jana'azan mutum sai ɗaya tamanin da shida to kaga a baya a baya wannan rikicin fa bai wuce saura bai wuce kwana bakwai ba ranar litinin rikicin ya faru kuma ni tawa tawar ta sha bamban da kamala a'a shi dai malam kullum ana cewa a yi haƙuri kar mutane su ɗauki doka to babban dalilin da yake kawo ɗaukar doka a hannu gwamnati kasa ɗaukar mataki domin abin da ya faru na wannan na wannan kajuru yanzu ga arnan nan suna nan suna rubuce-rubuce a kan wai ya zo ya gina masallaci amma kar ku manta sai da kwata ta nan jihar kaduna tun da take a kaduna ba a taɓa yin masallaci ba ya kowa ya zo eh, coci la kowai ya gina wa ya gina coci a gurin tana nan a bakin hanya kuma babu wanda ya mai magana ga bila ga ina ne to ba fulatani ne ya je shiga gonar wani ya ɓanna da ya cinye amfanin gonar nan aka je neman shi ba a same shi ba sai aka samu ɗan uwan shi aka taho da shi aka kalli ɓannar da aka yi a gona aka yi ma gona kuɗi ɓannar da ya yi za su biya naira dubu ɗari da hamsin aka sa lokaci ya zo ya kawo naira dubu saba'in saura nawa saura dubu wanda aka zo aka ce ya yi kaza aka yadda ba daidai ba ne aka yi za a biya ya kawo wani kuɗi tsakaninku da Allah wani abu yake nufi to bayan ya kawo dubu saba'in ɗin farko da ɗaukan alƙawarin bari ya ce zai kawo ragowar cikon yana barin gudun sai suka kashe shi da aka kashe shi su wa'annan wa'anda aka yi makisa suka ɗauka to malam ya shigo na haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Wait, wait. da mala abin yana da akwai ko ko ta hoto ba na son ganin abin da yake Allah ya